لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون suna da gidan da suke kubuta daga dukkan wani abin kiya cikinsa shine aljanna Allah kuma mai taimakonsu ne mai ƙarfafa su sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na ayyuka nagartattu